أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwan musulmi tare da ku muna jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke bayyane mu haƙiƙanin gaskiya ta aƙida wadda ya kamata mu yi imani da ita da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu kyakkyawar fahimta cikin wannan aƙida ɗin da kuma samun Kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da ranar gobe lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibina tahirin yan uwan musulmi muna nan cikin ci gaba da kawo muku bayanin abubuwan da suka faru a cikin addininmu musamman ayyukan da sahabbai suka yi don mu bambance sahabbai na kwarai kuma mu bambance abin da ya zama mai muhimmanci shine abin da annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar mamu don wannan shi ke sa mu gane hanya ta kwarai ta gari wadda Allah subhanahu wata'ala yake so da mu sai mu daina samun ganin matsala cikin addinin musulunci da rarrabuwar kanu da muke gani cikin addini kenan wannan shi ke bamu mu gane ashe ina ne hanya ta kwarai wadda ya kamata mu riƙe mu kama har mu. amma ba da haka ba ba mu isa mu ce mu muna bin addinin musulunci ba kuma addinin musuluncin da Allah subhanahu wata'ala yake so ba to a nan wurin ne muna cikin bayani inda muka kawo hadisi wanda yake mun bayani sulhi na Hudaybiyya wanda annabi yayi da shi da mushrikai inda muka kawo matsala da annabi ya fuskanta lokacin da yayi wannan sulhin inda mun kawo kuma bayanin da ko tambayoyi wanda Umar bin Khattab ya yi ma ya yi wa ya ma annabi a cikin riwaya ta sahihul bukhari wanda mun gayi cewa wannan riwaya riwaya ce ta 2731 zuwa ta 2732 ana samun ta wannan cikin babi kenan mutum musamman shi mai neman gaskiya ne ya duba cikin al bukhari babu shart ko babu shurut fil jihad in yi duba babu shurut fil jihad wal musalaha ma halil harb wa kitabati shurut in mutum ya duba cikin wannan babin zai haɗu da wannan riwaya ɗin inda yake tambaya annabi wai shin kai ba annabi bane gaskiya ba annabi bane na gaskiya yace shi annabi ne na gaskiya shin mu ba mu ne ba cikin gaskiya ba makiyin mu shine akan banna ba annabi yace haka ne yace to dan me za mu karɓar kaskanci a cikin wannan addini namu shi yana ganin sulhi da annabi ya yi wai kaskanci ne annabi ya ce mashi kenan amsa daidai nan ne muka kawo inda annabi zai bashi amsa mujibi annabi ya ce mashi wani raddi annabi ya bashi annabi a cikin wannan yake cewa haka ne amma ka sani inni rasulullah lalle babu shakka ni annabin Allah ne da saboda annabi dole ne ya bashi amsa kar ya sa ma wasu tunani wanda bai da kyau ya ce lalle ni annabin Allah ne sannan kuma walastu a asihi sannan ni ba zan sa ma Ubangiji na ba ni manzan Allah ne kuma ba zan sa ma Allah nan nawa ba sannan shi ne kuma wanda ya alkawali zai taimake ni wa huwa nasiri a walaisa kunta sai ya ci gaba kenan shi Umar da cewa ga annabi bayan ya ji annabi ya ce lalle shi annabin Allah ne kuma bai saba ma Allah kuma Allah zai taimakon shi sai ce to a walaisa kunta tuhaddithuna na sana'ati ashe ba ka kasance kana mu zancin cewa za mu zo ba sana'atil baita fanatufu bihi ba kai mu alƙawalin za mu zo ma ɗakin Allah ba kuma ma mu yi ɗawafi gare shi ƙala bala sai annabi ya ce lalle haka ne sai annabi ya ce to amma ka sani fa akhbartuka annana atihi al'am shin na baka labarin za mu zo a wannan shekarar za mu je mu yi ɗawafin shin haka na ce maka sai ya ce a'a lalle baka ce haka nan ba sai annabi ya ce to amma ka sani fa innaka atihi lalle ni magana da maka ban maka ƙarya ba lalle zaka zo mu wannan ɗakin na Allah wa mutawwifun bihi kuma zaka yi tawafi a gare shi amma duk da haka nan Umar ya gamsu ku diba amsar da annabi ya bashi sai ya koma wajen abubakar sai yake ce ma abubakar wai ashe shin wancan ba annabin Allah bane na gaskiya abubakar ya ce haka ne irin da tamboyin da ya annabi ya sake maimaita su a can wurin kuma abubakar a nan wurin ya ba shi amsa musassa irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka nan bai gamsu ba har inda ci gaban wannan riwaya din shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yayi ma ku ji sai yayi masahabai magana cewa ku tashi ku soke dabbobin da kuka zo da su kamar yadda ake a haji ko a umara idan an zo tunda su umara ne suka zo sannan bayan sun ya ganin kowa ya aski kamar yadda dai ake yi amman abin mamaki kamar da muka ce wannan tamboyi da Umar ya zanki a cikin wannan yanayi sahabbai duk suna jin shi ya sa sahabbai suka samu matsala a cikin imaninsu sun samu matsala a cikin imaninsu me yasa muka ce haka nan a cikin rawaya kana gane haka nan lokacin da annabi ya ce masu to ku tashi ku tashi kowa yayi abin da na ce ya yi? ba wanda ya motsa babu wanda ya motsa daga inda yake annabi ya sake masa magana ta biyu babu dai wanda ya tashi so bi annabi na maka magana kai yanzu a matsayinka na musulmi na tabbata za ka ce annabi idan yi mana magana ai da sauri zan tashi in yi haka ka kiran kanka to amma ka diba abin da sahabbai suka yi saboda suna da ganin matsala da a cikin annabi sahabbai ne kuma wanda kuke cewa su dukkan su mutanen kwarai ne babu ba su saba ma annabi annabi sake musu magana ta uku ba su aikata ba a cikin dai riwaya wannan ta sahihul bukhari inda sai da annabi ya tashi ya je wajen ummu salma ya kai mata abin da ke faruwa ummu salma mai taba annabi shawara ta ce ya rasulullahi ba dai sun ki su ji abin da kake gayi ba to kai ka je ka aikata ka kyale su Anan ne annabi ya hito daga wurin ummu salma ya je ya soke dabbar da ya zo da ita kuma yasa aka yi mashi aski nan take bayan ya yi haka nan sai ga sabai dole suka tashi da guda guda suna ta yi har ma aka ce daga baya suka koma suna da gima wurin aikata wannan aikin to wannan sahabbai kenan a cikin hudaybiyya abin da ya faru sai mu zo mu ji kuma akwai akwai rashin karɓa ma kai tsaye umarni na annabi da suke yi wannan ma wanda muka nuna sun yi mukhalafa sun zai kikin abin da annabi ya bar musu ya ce su yi su ƙi sai bayan sun gaba nan banan sai su tashi yi wanda bai dace da sahabi ba bai dace da sahabin annabi ba to bayan wannan ga wata riwaya a cikin dai sahihul bukhari kuma wadda take nuna mu cewa kuma sahabbai sun zamo suna saba ma annabi shi yasa muka ce dole ka zamanto mai hankali mai basira ba wanda zai saka shayi daga addini ba a'a in dai ka san da Allah ya aiko annabi kada ka tauya daga cikin wahalar da annabi ya zo da ita wahala yayi cikin yada wannan addinin kai ka zo ka ce saboda wannan abin da sahabbai suka yi gaba ɗaya addini ka ka aje shi wannan ba insafi bane kuma kai kenan mai hankali a nan wurin ya kamata yi masu laihi ya aza musu laihinsu kamar yadda Allah ya dama ya ce wala tasiru wasiratun wisra ukhra wani ne laihi bai ɗaukar laihin wani saboda haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba zai ɗauki lahin sahabbai ba ba zai ɗauki wannan laihin nasu ba ya sa wasu daga cikin mu mutane na yanzu mu ki addinin annabi a'a duba za mu hidda wannan sahabban gehe mu ɗauki sahabbai na ƙwarai kuma mu riƙe abin da suka riƙe su wannan na ƙwarai ɗin wannan shine abin da ya kamata gare mu a cikin wannan riwaya ɗin ta dubu uku da hamsin da uku cikin wani babi wanda sayihul bukhari inda ke cewa babu hal yustashfa wa ila ahli dhimmati wa mu'amalatihim a cikin wannan babin in mutum ya duba zai samu wata ko mu ce wani al'amari wanda ya faru ranar ƙarshe na rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam. Ranar Alhamis, ƙarshen ranar Alhamis na rayuwar annabi. Ɗan uwana ko kasan me ya faru? A ran nan sahabbai sun fusatar da annabi. sun fi satar da wannan bawa na Allah wanda ke mai tausan al'umma amma sai da suka kai annabi ga makura inda har annabi ya kore su daga wurin shi me ya faru a wannan rana ɗin an samu daga ibn abbas a cikin sahihul bukhari inda muka ce wannan ibn abbas ana tambaye shi me yake cewa yake cewa yawmul khamis wa ma yawmul khamis yana bada labarin ranar alhamis yake cewa me sanar da kai ranar alhamis ibn abbas sai ya ƙara hoshewa da kuka saboda shi kake shi abin da in ya tana da shi sai yayi kuka yayi kuka yayi kuka sai ya ci gaba da cewa ana cewa kukan da yi har sai da ya kai ya jike ƙasar da ke inda yake sai da ya jike ƙasai saboda kukan shi hatta khataba dam'uhu alhasba faqal sannan yace ishtadda rasulullah aw ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waj'uhu aran nan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa ciwon shi yayi tsanani ranar wannan ta alhamis sai yake cewa ituni bi kitabin ya ga zai bar duniya sai ke cewa ku zo da littafi wanda za ni rubuta muku wani littafi wanda lan tadillu ba'dahu abada in kuka rike wannan abin kenan wasiya ce annabi zai in kuka rike wannan ba za ku halaka ba har abada anan ne fatanaza'u sai sahabbai suka ki rigima wannan yace a bashi ya rubuta wannan yace kar a bashi ya rubuta wala yan inda nabiyyin atanazo alhali kuma bai dace a gaban annabi ba a yi gardama amma sahabbai suka san ki gardama wannan abin da ya faru cikin tarihi kenan wanda kowa ya san wanda duk yake gardama ga annabi to kamar ya haita daga musulunci ne saboda yaƙi abin da annabi yake so a yi wannan shi ne abin da sayiwul bukhari ya zo da shi amma shin ya yi da haɗin gaskiya al'amarin a'a a'a sahihu muslim ne wanda ya zo ya fayyace duka har ma wane ne wanda ya asasa wannan abin sai mu zo a cikin sahihu muslim za mu ji menene menene abin da ya faru hakika abin da ya faru insha Allah zai zo a cikin darasi na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin